Al'ummar Hausa na daga cikin jerin al'umma da suka shahara wajen sauraron rediyo domin sanin abubuwan da ke wakana a yankunansu da sauran kasashen duniya. Wannan dabi'a dai ta sanya manyan kafafen yada labaran manyan kasashen duniya ke amfani da harshen wajen watsa labarai tun shekaru aru-aru. Rahotannin dattawan kula da harkokin watsa labarai na Broadcasting Board of Governors na shekarar 2022 ya nuna cewa kashi 77 na 'yan Najeriya na sauraron rediyo a akalla sau ɗaya a sati. Duk da kasancewar fannin watsa labarai na rediyo na samun barazana da gasa daga fannin hanyoyin sadarwa na zamani wanda wani rahoto ya nuna cewa akwai masu amfani da kafofin sadarwa na zamani sama da miliyan 40 a Najeriya. To ko har yanzu matasa a ƙasar na sauraron rediyo duk da cewa suna samun labarai ta yanar gizo? Na ji ra'ayoyin wasu matasan kan wannan batu. Sunana dai Umar Mai Riga. Rediyo na da matukar muhimmanci a cikin rayuwarmu musamman mu mutanen Najeriya musamman mu mutanen Arewa. Tasirinsa musamman a wannan zamani da muke ciki kowa ya sani ta rediyo ne ake samun labarai abin da ya shafi abubuwan da ke gudana a cikin kasar ka haka kuma abin da ke faruwa a kasashen waje har yanzu har gobe ina ajiye wannan dai noman rediyo din duk da gashi akwai hanyoyi yanzu da suka samu na zamani ta wayan ka zaka iya ji duk labarin da kake so a dusan da kake so to amma saboda gudun mishkilan da za ta taso wata ran a ce ko network ba kyau ko kuma kai ma datan ka ta kare ba da shiri ba kana nan da rediyon ka sai ka jawo shi ya wuce ka sa mai batir ba mu dan wasu mu har yanzu muna amfani da mai batir na nura bashir a gaskiya rediyo yana da muhimmancin da kuma za ka iya haɗa shi ba dangane da yanayin iyayenmu mutanenmu na karkara wa'inda yau harkar zamanin nan ba ta isa gare su ba amma in ka je karkara duk lungun da kara yake za ka tara akwai rediyo da ake jin labarai ake jin me ƙasa take ciki me al'umma suke cikin da na taso gidanmu wannan ɗabi'ar har yau iyayenmu suna yi nima na ɗauke ta saboda a rediyo nake samun labarai da nake gamsuwa da shi kuma na tabbatar da sahihancin musamman biyoyi hausa ina matukar ba su lokaci na a rana don kan ji da safe in ji da rana in ji da daddare saboda in san me kasa take ciki baya ga na'urar rediyo mutane na sauraron gidajen rediyo ta hanyar amfani da wayoyinsu har ma a motoci ko har yanzu rediyo na da tasiri a rayuwar al'umma tambaye da na yi wa bala muhammad kenan malami a sashen koyar da aikin jarida da ke jami'ar bayero a jihar kano har yanzu rediyo ita ce hanya mafi sauki ta tarar da mutane wato mutanenmu na karkara har ma da na birane rediyo muka fi ji domin jarida ba kowa yake iya karanta ta ba sannan kuma talabijin ba ko ina za ka samu wuta ba amma ita rediyo in dai Allah ya sa kana da batir a yanzu ma in kana da yar waya karama in dai za ta iya daukan wato harkar rediyo to za ka samu ka ji rediyo insha Allah kuma ita rediyo alhamdulillah ta tabbata cewar mu dai a nan Afirka amfaninta ba zai kare nan kusa ba duk da cewar akwai kafofin sada zumunta na social media da suka suka yi yawa. Kazalika Malam Umma Sale Gwani kwararre a fannin sadarwa na zamani kana masanin tsaro na hanyoyin sadarwa wato cyber security ya yi ƙari da cewa. A ƙasar mu nan Najeriya kowa yana sane da kan cewa rediyo ya yi taka rawa wajen ilmantar da mutane wajen sanar da su to kamar batun maganan tsaro duk lokacin da jami'an tsaro ko kuma hukumomi suke so su ilmantar da mutane akan dokoki akan yi amfani da shi rediyo ne don a yi musu wannan sanarwa ɗin haka kuma idan akwai abubuwa wanda yake suka shafi mutane wanda da matsaloli wanda mutane suke so a isarwa gwamnati da wannan sako mafi yawa gidajen rediyo su suke taka wannan rawa ɗin bayan wannan kuma akwai babban tasiri na kan cewa an ba da wa jama'a dama na gudanar da harkokinsu na yau da kullum bakin ranar rediyo ta duniya ta bana shine rediyo da zaman lafiya musamman yadda za a yi amfani da rediyo wajen samar da lafiya a cikin al'umma. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.